Allah Allah ya Allah haɗa kan mu a shirka musu juna. Ya ku 'yan Najeriya Ko kun san cewa yadda mutanen wasu ƙasashen duniya suke kallon mu Najeriya daga kusa ko daga nesa yana da tasiri da irin yadda za su fassara mu? Hakanan yana da tasirin yadda za su yi mu'amala da mu yana kuma da tasiri ta yadda za su amince mana. Yana da tasiri ta yadda za su kusance mu ko su nisance mu. Yana da tasiri ta yadda za su amince mana ko kuma su yi taka tsantsan da mu. A yanzu haka ƙasashen duniya da yawa suna yi wa Najeriya muguwar fassara ba tare da sanin cewa ba a taro aka zama ɗaya ba ya ku 'yan najeriya ku zaɓi atiku abubakar a matsayin shugaban ƙasa domin ya dawo wa najeriya kima da martaba a idan duniya kuma ya dawo mata da matsayinta na jagorar afirka a idan duniya wannan saƙo ne daga ƙungiyar wayar da kawunan mutanen arewa ƙarƙashin jagorancin farfesa usman yusuf tsohon babban sakataren inshorar lafiya ta ƙasa da kuma sakataren ƙungiyar mahadi shehu shugaban rukunonin kamfanin dialog da ke kaduna Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a shirka musu juna